yammacin juma'a bakwai ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda daidai da ashirin da ga watan januwari na shekara ta dubu biyu da tara muna cikin kitabu manzo na sahihu imamin bukhari mun kai ƙarshen hadisi na sittin a cikin wannan kitab wanda yake cewa babu zaune ka'iman wa ka'ida za mu tashi daga hadisi na sittin ne babi na sittin da ɗaya hadisi na ɗari biyu da ashirin da biyar باب البول عند صاحبه والتسكر بالحائط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله باب البول عند صاحبه والتكسل بالخائف حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فقال فانتبطت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند أقره حتى فرق باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط هذا كذا بقى كل ده يمكن كريم لوقت اللي أكان شاكه malam idris ta bada shawara mu mai da karatu karfe biyar saboda canjin yanayi sai muka ga bari mu fara mai da shiɗin sannan mu sanar ko da minta a daskun muhu ko a koma inda aka fito mun lura ma dai kamar ya ce muku wasu suna da nisa kwarai in sun yi asar kafin su iso nan lokaci yana tafiya musamman yanzu na magriba tana wuce shida da rabu haka muna yi tsayawa shida mutane su isa gida su yi magriba insha Allah باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط بابي mai bayanin cewa mutum yana iya fitsari kusa da abokinsa fitsari ba dole ne ka ba kamar gaya ɗi an tafi da nisa in kuka lura gaya ɗi akwai abubuwa ta tare akwai kware al'aura akwai bayyana tsara ko akwai jin wari abubuwa ne kama da wannan haka shi an tafi a tafi nesa amma fitsari ana iya kusa da abokin tafiya ta kuma ana iya yin kariya da bango sai mu sami wata ikona ko na ɗan lungu inda bango zai ne kariya ya yi ta karin sa haddasa na wasu malu da abin shaiba iman su kuka ce Usman ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba aka fice ya ko Ala sanan Jarir ibn Abd al-Hanib al-Dabbi عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن عن هزيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو عندما قال لك مساء أذنت لك أن تدخل داري وتطلع على سوادي حتى أهاب لا يبدك تجيب لك وما لا يجد ولا سر لا بيشي ثم بعدين سيدة الله وراك شيء لا يدشامك جبن الله صلى الله عليه وسلم وزيك الكلمة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نتماشى هذا اللي وترانا نيجا النبي منافسيا نتماشى منافسيا تاريخي أنا أمين توالي من الله صلى الله عليه وسلم إذا هيك فيها كارني الله لقد إيكي بداية شيء مستفتاني فأتى سباقة قوم خلف حائط سيزو برمبولا ولي قبيلة خلف حائط بايا ولي بنغو haɗin mun ce jinnan bango ya yi daidai in mun ce darni kuma ya yi daidai ma'ana ko na lafiya ne ko na ne ah, yake ce ma abin na gana ko ne kuma ban da gana a su hmm? na kara an da su kuma a su eh? babu tsaya da yawa ne eh? akwai shanga shanga ko yanga ne ko shigi ko darni iko eh darni ai abin da ake darni da shi muke ne ba mun an gafi zana akwai nasara mutanen birni ba san waɗannan abubuwa ba duk kuma da gidajen ku na siminti da bulogo ba Allah ya kare yawa kare da Allah ya ce mu zama mun darni فقال كما يقول احدكم فبالا يسير في ذا الله صلى الله عليه وسلم يسير في سيئة فبالا سيئة الثاني هذا هو اللي اكثر كتوان كم بابي ينجيه هنا من كم مارفو البول قائما والعيدة كما إيه الثاني سيئانا إيه ذنوكم من على علم صلى الله عليه وسلم فرنا إيه مهم يعني سيوا ما في يوم يلي يعني من ذا الله صلى الله عليه وسلم أصبني في الثاني ثم بعد حد الله ربابك رسول ولي wata ɗabi'a ce mai kyau ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma laraba a gurin su ba take tsugunnawa ita da in ta da sai za a samu matsala duk da ta ga sinanta amma namiji bai yin tsugunni to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka da don kammala suturtar da jikin amma mun yi bayani shekaran da cewa ya danganta ga sura da kake fari ta muka ce mai babbar riga da tsugu da wando in yace zai yi tsugunni kaga mafi an fi samun matsala inda ya ke an fi samun matsala to ba haka shi kuma mai mai mai wando da shi kuma in ya bai da sai sai ya kare al'aura sai an gan shi in yace kai shi kuma wani hali ya samu matsala a kowa tsayin siyasa matsala sai in ji kawai mai cire kowa a nemi wanda sai an gane to bi kulli da abin da ake nema abin da yake زي ما سنتج حاجة نجاسة هتتقالي زي الكومانية سنتج على أورا كده تبينة حتى كثير مرضى قال لها يوقع كمية الجيم في كتاة رأي تتقالي فانتبرت منه سامي تنتج ليه انتبر جنون جلال أي تنحى إيه، لأني تنتج فانتبرت به مكانا قصيا فأجاءها المخالف فأشار إلي فجئته نكني سنشم من ذلك ثلاثة شيء من نوني في نظومتي يعني لك إن بعد قرية يلي تابع يا حق أبو باب دابي أفر كوبي فتح من منزل الله صلى الله عليه وسلم نبي يبيني كان ده الفراش بيجي بقى يزبو فجئت في نظومتي فقمت عند حق به أي نظو باينسا ليس أي حتى قرضها السيد الخالي لليلة كده neman security daga mutanen ne an ce mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya shagaltu kwarai da wasu hikimomi na al'umma musulmi da suka hankalin ga shi yana jin fitsari to idan yake sai ya koma gida akwai wahalsuwa ga kansa idan yake zai yi a nan kuma akwai yiwuwar mutane su su jikka su gan shi don haka sai ya ɗauki maslaha ta kusa sai ya yi fitsarinsa a nan bakin jirgin wata kabila sannan kuma ya sa huzaifa ya yi masa kariya ya tsaya sa shi ya bashi baya ma'ana shi yana in yana kallon gabas shi ko huzaifa na kallon yamma amma ya yi masa kariya duk ma wasu mutu huzaifa za a tsinta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya sauke wasu tafassuri البول a صاحبه والتستر بالحائط التستر بالحائط magana a wurin wata katanga haka ita ma katanga. تاكاري كده زعبان كده الزواء كنت عيزة كتن قا تاكاري كده الزواء كله تاكاري كده الزواء لكن كنا بدا يقول لنا ان سبا سبا بكاتا في دبات توكا دي بقول لك هو سفارة كتي جاي في مسندي هو في عادتي ده حتى بكاتا من مسندي مسندي باب الهول عند سباقة قوم باب البول عند سباقة قوم حدثنا محمد بن عرعره قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضة فقال حذيفة فقال حذيفة ليته هو أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما babu dole inda su ba su fi kaunai wato imam bukhari yakan kakkaɗa da sai da manufar ya fito da hikimomi da fa'idodi da ilmomin da ke tattara a cikin a nan kuma sai ta wani babu ne nuna ana iya yin fitsari gurin jirgin wata kabila da ba su ta samu su yake yi ba kuma yin fitsari gurin jirgi yana taimakawa da mutum ya kare kansu daga nazarta don galibi suna da sauki fitsarin ba zai dawo masa حدثنا محمد بن عرعرة ابن البرنج السامي البصري في بسونا بسونا وغنسى لك كاسة جرائبني محمد ابن عرعرة ابن البرنج السامي البصري قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق ابن سلمة أنكو كنورا وانت نفسه وانت إسناد ليه فقال ما لمن بخاري لفرقه قال كان أبو موسى الأشعري يشجد في البول سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ظنا من قال صلى الله عليه وسلم ظنا سيدنا عمر ظنا سيدنا عثمان ظنا سيدنا علي أجيبني بالضم سني أبو موسى يما سوى أنك تتوازى من أمه الله صلى الله عليه وسلم يعطيكم بكذا أشدت إيدو ليوان شيء كذوب mai natsuwa da hankali me yasa ne wannan magana don na san da yawa yan boko an bata tunaninsu game da abu musa an ce wai wani wawa ne sai da na ali ya jawo shi ya sa ya cikin kwamiti sai amur ibn al-as ya yaudare shi shi da amur duka ta san karne ko ba haka ba dattawa ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowane su gwamnati abu musa ya manzo Allah ayyuka iri daban-daban sannan yana cikin makarantar alkur'ani na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa amma ɗan a mutanen kufa dan tsaba rage rashin kunya da rashin imani lokacin da sai dina Usman ya tura musu shi a matsayin gwamna ya dawa sai da shi cikin wallahi ya koma bai iya sallah ba mutumin da manzo Allah ya ma gwamna gaba ɗaya shi an kankali shi an sarki shi an liman shi an mai karɓar haraji shi a kowa wai yau yanzu su sun kira su bai iya sallah to zamanin sai na alima gwamna ne amma lokacin da fitina ta faru yana cikin ɗan sasantawa bai shiga ɓangaren alima ba bai shiga ɓangaren muawiya ita wannan fitina ne bai dace a yaƙi cikinta kamata a gano ba cin garin ba za a zauna lafiya akan haka sai na alima cire shi gwamna mai naɗa wani amma lokacin da abubuwa suka ɗafe كده يوصلهم سيدنا قال كده هو هيتجوزنا بتيجي شكرا في الانسان يرجع يعني في تعريض المو جاكي هو الانسان سيدنا قال لا فاتا انت انت ابو موسى الاشعري جدا في القول من روايه هنا انا استعرض منه كنت التسالي وكان انا جنن آه، بعض الخصوص في الامر انسان ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضة إلى تعذب بني إسرائيل لم تتعالي يسعى بسفا كان نفو فأبنا كركر وريته وإن إن تتعالي يتقى السفا قبائل ينكي ولم ماذا عنه كم فإنسا أيمكن أن تتعالي يتقى سوى ركنا أما كما أنه كنت بني إسرائيل دبن na ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ke sa dan wansa huzaifa yi masa ta'aqqub fa qala huzaifa tulaytuhu amsa huzaifa ce ina ma ya kan bakin sai wannan suka da ta dace ba kaga sabbin junan su junan su suna ne suna yaba junan su gyara shi yasa malaman usulun suka ce kaulin sahabi bai zama hujjar sai in ba a saba mishi ba maganar Allah hujjar. ce غير مزعله ثلاثه حجاج مكان الصحابي حجاج شيء ان بقى قال مثلا كوري اترد عني ديري في صور صاحب صوت فقير مغرسه حكم سنجابه شوف في الشروط ثم غير سكا كما حجة وإذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ثم أن يسي كذا وأن يسي أبا هكذا أكثر مصر أمي سكان سعبي ثم غير حجة بكي عندي بقى yadda hujja ta fito daga Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وكيف تمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم استضافة قوم فبال قائما manzo Allah ya zo jirgin wata kabila ya yi fitsarin sa a tsaye kaga sai kawo wancan hadisin da ka zo da dalilin da yasa ya faɗe shi sannan kuma bai isuwa ba cewa ni ne ne masa bodyguard na kare shi daga idanun mutane sannan bai faɗi cewa ya yi sutura da wani bango a can gaba ba shi yasa ruwa ya yi tattara su ake kowace sai ta zo da wata fa'ida wanda babu ta a wata to da dukkan alamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne domin ya bayyana ma al'umma cewa yin fitsari ke halal idan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba ko yaushe a tsugume ya zama tilas kowa ya tsuguna lokacin da bai fitsari wannan ko zai iya zama wahala ga mutane iri iri zai iya zama wahala a wani yanayi ban da wani ya ka sai sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin jawabi idan alaihi salam sai saba yin aiki zamu ce shine sunna ran da duk ya zo ya tsafani wannan aiki sun ce fa'alahu bi bayanin jawabi dai ya nuna ya halarta in an so a yi ko kuma in bukata ta kama a yi wannan ba zai ci karo da hadisin na na Aisha ba wanda take cewa ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ انزل عليه القران في كتاب من حدثكم أنه كان يقول قائما فلا تصدقون ما كان يقول إلا قاعدة فلايك كثير كنت مكو أن نبدأ في آيات لككو بس ايش تلتقوا في آيات ما أقول لما وإن هذا بالسورة لأننا نعيش في استدراك يا فرس فلماذا مني يفكر من الاستدراكات وإن شاء الصحابة ما هذا اللي أنا لا يكون ثقة في إنشاء المثالية ما رجب عبون تعيش لكن يكون ثقة في الأوريجن إندستوناليتي المكتبة لكن قال معاوية قال ما لم يني لكن يدخل ثقة في الكلام عن آه... أبيها الإيماني بكل حال كل هنا لم كنا إيزوا قديدة هما يكاو مسائل ما سنبيا سنسي مسألة الصبعين وإننا نائسة تستطيع مسألة بيت akwai inda ta fi su gaskiya akwai inda kuma ayin jaye ta nan za ka sani babban malama ne duk mutumin da zai sa'a masa bai wuri ke ba har saba'in ta san ba karamin ilimi gare shi kuma ko ina zai kare ta shi to wani lokaci sai a samu a yi daidai a yi muwafaka tsakanin kaulin guda biyu ce da magana sai da su kowa da abin da ne wani lokaci za ta yi rinjaye a ce ta rinjaye su wani lokaci kuma za a rinjaye ta تؤير النبي آل جائزة كنت دليلي لأنها تخبر عن علمها والمثبت مقدم على النافي ومن عنده زيادة علم فليتفضل به سورة سنة مالا جابر يا أبو دون الشافع عمل سنة مالا من نمي من استدراكات هاي شعر هو يشبه زي حكومني لم أغنيه ومن يضيف أبو نفسي <laughs> eh za ka ne za ka ci ne wannan littafin ka ɗauko mana shi zai gane shi to ka kike ka ɗauko kai ma su ba da shi inda yake ka shiga dai ku binciko mana ne muhimmanci wanda ya kamata a rasa shi ba in ma ta kama mana a yadda muku shi da kwamfuta ce shi ma ya zama karamar wata juma'a hmm. to kenan ita tana ba da ilimin abin da ta sani ne iya sanin ta ba taɓa ganin wanzu ana sanar alaihi wasallam ya fi a kai ba tana ba da labarin abin da suke gani a ina a cikin gida shi ko zai bayyana ba mu labarin abin da gani a ina shi ba zai iya sanin abin da ake ci ba ita kuma za ta iya sanin abin da ake waje ba don haka kowanne ya ba da ilimin da ya sani su ba ta ce ban taɓa ganin

قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرعيت أحدانا تحيد في الثوب كيف تصنع قال تحطه ثم تطرسه بالماء وتنضحه وتصلي فيه بعد غسل الدم wannan bari zai magana cewa a wanke jini idan ya sami mutum a tufansa ko a wani wuri a jikin haddasana muhammad ibn musanna al'anaji az-zalim قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروه قال حدثتني فاطمه عن اسماء بس فاطمه كيوانا زي هشام بن عروه حدثتني فاطمه عن اسماء وعيتي نفسي ما أعتدت أحسنت ما أعتدت في فاطمة بنت المنزل كتكما أسماء بنت أبسل من السبيل كاكتت فيه كاكتت فيه كوجل أوا كاكتت فيه كوجل أوا فليكو بنت كوة ألاك أي فتاة من فضوسي دي إسماء دقسونا الغم ذكنا الروجة فتاة أولد أسماء بنت أبي بكر babban malama ilimin mafarki kuma malama ilimin al'adu al'adan mata da ke zuwa wata wata amma akwai malama da ta fi ta sunan al'ada wace ce wace ce uwarta fatima bintu umari fa ba haka ta fi ta sanin ilimin wato hukuncin kwanciyar al'ada ita ko ta fi kowa sanin ilimin mafarki أسماء بنت بنت قبيش وتسأل استحالة تسأل بنت قبيش بنت قبيش تكما العادة وتذاك سندي أقوي أكثر في ما هذا ولا فنيش هذا من المزعلة صلى الله عليه وسلم أما إذا أسماء بنت سيد الشيء وند حتى حبي من يأري سيدنا عمر بن الخطاب كيف يسأل الذي كان السنة تبيت في مفرسين خمس أرسل هذا كلام علم فسر مفرسين قريواتي هباتي كوتاتي ان الله سير سند مسلم أما با أي سير دليل إسم با يأتي إسم هكوشي أسين آية كو أسين حديثي كو أسين معنى كلمة كو دوبا ينوي دو صورو لها كمو هباتي غكو الله يتبع إسمه سير سند الله با نبي سي سيسيني وعلمناه لنعلمه من تأويل الأحاديث ضم سند في أكثر المفاتيح قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت وتبع تتذكر من بألا في تسي أرأيت إحدانا تحيض في الثوب وذلا كان جميع إذا سير مسيح حيلة كان سيله ستفر كيف تصنع يا ذاتي قالت تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتسلي فيه صلى الله عليه وسلم في بات تكي تكن بياني وان ya san da abin da kake bukata ya hukku yake ta kankare shi kuma ta kurku bilmai sanar ta mun shi da ruwa watan ba'uhu ta wanke shi mana ta matse shi wata sanar shi ta yi tsanar shi ta ba ta kira an wanke shi tsaf jini ya kau sannan a yi da shi wannan shi ne abin da wannan babu yake nuna ba a lokacin sahabbai galibin mata zane guda ne da shi da galibin maza su ma abin sawa guda suke ci wannan ke sa suka ce dole a sa ruwa a wanki jini daga ita akwai abin da ake sawa ba ruwa ba tun da suna cikin bukata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu amma akwai hadisi na na Aisha wanda ke nuna cewa idan jinin haila bai da yawa kan sa miyau da akai ba su karkare shi idan gidan sa miyau an sa akai ba ya karkaru wanda ya nuna kenan ya gusar da shi ba ba sai da ruwa ba eh, da kuma na bira ba ta balaku da yake ha sai ta sa miyau ta zike shi sannan ta sa akai ba ta karkare shi kenan dai muradi in bai da yawa ana iya kusa da shi ba da ruwa ba. wanda yana karfafa hujjar masu cewa ko ba da ruwa ba أنا ابن سيدة نجسة أقول لك تبقاتها قال نجسة إزالة عينها أشابع أجبابك أشوف ما أجباب وارين كاك في جيد من أمه لك حدثنا محمد حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاد فلا أطهر رفع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك إرق إنما ذلك إرق وليس بحيد فإذا أقبلت حيدتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت حدثنا محمد بن سلام محمد يسكر شيء ابن سلام الذي كان سيء ما لم بتسليك الله ابن سلام كما قلت ابن سلام وكما في مصباح الراوي ذاك بمبنتي ما سلام ما سلام أسكن مرويتا قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه اوس بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله وسلم على زوجها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي قبيش فقال أنت إتسي في الاستعالة إتسي في الاستعالة سبب أبي يا يا وتجامل kuma tana zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana warware masa matsalarta yace ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah kullu imra'atin istihabu fala asbur ni mace ce wacce take istihala ban cika samun sarki ba wato jini yana zo maka ko da yaushe akwai dalilai da dama da ke kawo wannan a yanzu a wannan zamani galibin mata suna samun istihala ne a dalilin abin nan ƙwayoyin iyali da suke sha da duk da sauran hanyoyin abin da kira contraception abubuwan da ke sha makan cewa tsakanin mace da haihuwa to galibi in mace na amfani da su ko allura ce ko roba ce ko ƙwayoyi ne ko menene ma sai al'ada ta ce ta canzawa idan da tana kwana uku sai ta dawo ta yi bakwai ta yi tara ta yi sha ɗaya wani lokaci ta dawo ta yi kwana guda wani lokaci ta sun wata biyu ta yi ba in ya kaji zuwa ya kun kula wata ma ya kwana sallah shi yana zuwa ba abin da an wajibi dai mai irin wannan yanayin istihala ta shawarci masana ba za ta je ta samu alintacciyar likita wadda ta san kan harkar gynecology ta faɗa mata ga abin da za ta yi wannan ɓangaren lahiyar ta kenan ɓangaren ibadar ta kuma ga bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ada usala sai ta manzo Allah in bar sallah وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفي آآ أكبر إنسان لك إنما ذلك عرق وليس بحي وأن أي جيجي آتي تجني جيجي آتي تبنك عليك ترى سكين جميع ما بحيلا بفي حيلا لا يأتي استحالة كوفي وفي هل إنها زمان حيلا لا يأتي sake jinin mace ne ake yi wanda ba na kudai ba sai ya zube karshen wata haka ba ya kuma gamu ba da shi ko wannan jijiya ke tabbata ne sai ta sakin jini lahiriye kenan wannan ciwo ne haka jinin da ke fita lokacin haila ba jinin kwarai ba ne amma lahiya ake samu in ya fita jinin da ke fita lokacin hala shi ko jinin kwarai ne ba haka fitarsa ciwo ne kun gane bambancin تفيد نفسك وليس بحيظن محيلة بك فإذا أقبلت حيظتك فدعي الصلاة يجب عن آدة كتف سكنت كبار سلا ما نتعين بي كل سن صغرى ندك في الآدة مثالي تاسابة إكرين دا شدة زوا إكرين دا سارة غرطة كو إكرين دا آية زوا إكرين دا فتو غرطة كو دا جير كو دا شدة كو دا بكر غرطة بيه وفانو تنتكي أكيد قال أبو داجما العادة إني قال لي من دمي مثل أكل يا ربفي وسك لي أشي ماذا أما كانت أكل أكل ما سوسي وا قال لي وجود برد العادة في كيف قال أبو ما إذا أنت قال لي سوسي أنا إيه مثلا هذا لي سيد المسألة أما دجما حتى بير ترى يا جماعة العادة بعد مثلا لأن سلمي أشي آه وليس كل كم تبدأ الصلاة شطرة بهذا يعني a cikin ku ba akwai wanda ka barin sallah rabin rayuwarta ba daga rabin rayuwa kwana goma sha biyar da wata su a rabin rayuwarta ko wanda wata daga kana kwana talatin da wata talatin ka shiga wani sabon wata to kenan ya nuna mutum na iya har kwana goma sha biyar tana al'ada to sai ce idan al'ada ki ta gabato ma'ana ki san ranar al'ada ɗaya nan, ko kuma ki bambanci kalar jinin al'ada sun ɗauki jinin ciwo ne mugun jini ne za a kare da shi baki ne to in kika bambance ja yana zuwa lafiyayye kina hasara shi dan da baki ya zo da ta san hada ta zo ba kike to kada isfala a ran da kike daina sallah wa idza adbarat kin al'ada ki ta bada bai ranar kun ki fuka fika ki saba kwana biyar biyar sun cika ki saba kwana hudu hudu sun cika ko kuma jini ya canza yanzu maimakon jini baki ja ya zo kenan al'ada ta wuce شكي تغسلي أنت يعني الدم ثم تسلسلين أو أنت تديني كل شيء بك الله قال وإن قال إنه هشام بن عروة وقال أبي بابانا عروة الزبير ياتي ثم توضئي لكل صلاة سليتي الولاة قوة صلاة حتى يجيء ذلك الوقت حتى وانت الوقت يا ولا النباتي جينا إن صلاة لكن إذا تقول العبادة سأكبر فسليش الولاجي نفرقوا كل شيء تجيب الوقت lokacin fara al'adar da na biyu ko ta diba yanayin jinin al'ada da wanda ba na al'ada shi sa wannan ilimi ne da yana da kyau a samu mata da suka fare gare shi kuma su karantar da yan uwansu mata sannan ina ba kowane magidanci shi shawarar shi ma ya kokari ne san wannan ilimi daga iyalinsa da na sani ba kowace mace ce ta bari a samu wannan karatun ba gare ta amma ku matsa kuna iya samu babu babu gasalin mani wa farki وقتل ما يصيب من المرأة حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من صوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه babu ghaslul maniyyi wa farce, wannan babin zai magana cewa ana iya wanke maniyyi ana kuma iya karkare shi kowane aka yi yana wadatarwa amma akwai sauran bayani wa gasi ma yi min binan mara wanke damshin da ke samuwa ga mace idan an yi wasa da ita ko kuma an sadu da ita wannan damshi wanda ke zuwa kafin a yi jima'i ko kuma kafin ya yi في معنى وانتي حدثنا عبدان من سنه عبد الله بن عثمان بن جبل أكون كما سجدنس على سنة إيرو إيه؟ إنن باشيسو هنا رأينا أنواع سنس الشاغان فيكم سنه عبدان قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا كفن شيء كنا وانت جنبا جسر كم من ذا الله صلى الله عليه وسلم كنا وينتي أبين جنبا في هاي فروع جنبا جنبا أي معنى تكون يوا لكن وانت واتو أبين جنبا في هاي فروع كم من ذا الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة سيما ذا الله يتزوى وإن بقع الماء في ثوبه akwai gutsa tsarin ko kuma wuraren kwanciyar ruwa da tufansa da haka ya masu nan ya watsu nan ko ina an an wanke an matse za ka ga alamomi nan da ganin za a je masallaci da shi kuma da za a so so je haka ne sallah da ajin حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عم عن سليمان قال سمعت عائشة رضي الله عنها حول الإسناد وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها أن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه آه، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يزيد ابن ميمون قال حدثنا عمرو عمرو عمرو بن ميمون الجزري قال سمعت قال عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها يا كم الإسناد صغرى حديثي حول الإسناد شيء كما فرقه شيء ربط شيء كما كان حديثي ولي إسناد سمي دورا كبار يبعد حديثي جدا واجتنا مسدد ابن مسرحد قال دفنا عبد الواحد ابن زخوان قال دفنا عمرو بن ميمون كان أجاسي عمرو بن يأتكم يأتي عمرو بن ميمون شيء من الجزري عن سليمان بن يسار المدني قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن المني يصيب الصدق yace na tambayi na Aisha menene hukuncin mani in ya taɓa tufa kaga kuma wannan ilimi ne ba ta fi kowa sanin ko ba haka ba sai take da take zaune a gindin magani cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka irin wannan bayani ba wanda ya kamata ya san da al'umma shi kamar ta fa kana kuntu aghsiluhu min sawd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam take da kasance ina gona wanke shi daga tufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فيخرج إلى الصلاة من ويصلى وأثر الغسل في ثوبه بكر الماء آه، كفل كفل وانشي يدفق الوصع قرى جند أنك ساروا أنك ويشي ما أنك ماجي من أحد وراء أن هذا السبب لا يجب أن يكون فيما جنة كركة إيمان وصنين وانشي كوت فيما جنة أما بخارجك باب الغسل المني وفركي زي مكتنوني هو أبواني حديث من الشيء دي إيكاوي شنن saboda bai tsallake gadojin da ya shata amma kuma ana iya aikin shi illa da zai shigo nan tun da wannan high level ne class ne na hadisai haka ba kowa ka shigo nan ba ba ko da hadisi ke kawo nan ba to amma akwai hadisai ba su nuna alfark la su nuna karkarewa irin imamu shafi'i da imamu ahmad bai yau malaman hadisi da ke ganin cewa yana da tsarki sai su ce wanki mustahabbi ne an shari'a ita ce wajibi irin su imam abu hanifa da imam malik da su kun ba su yarda da karkara ba su ce mamini najasa ne sai su ce karkarewa anan in ya bushe ne za ka sassabta shi ke najasa ce amma yan karkare ya tafi shi ke nan najasa ce ta bushe kaga an dawo ga natija an zan abu guda da haka da masu yamani najasa da yan ce ta ba najasa ba ne sun yarda in ɗanye ne an ka wanke ya tafi duk ne yanzu na ne ya tafi amma bambanci kina da ke ba na jasa ba ne in aka bar shi ma ba su babu sallah kuma da muku kowanne yana da hujjoji da ya kamata a yi nazarin su ah, al'imam shankani sunan al'autar ya su sharhi a kansu amma ya rinja yadda ra'ayin masu yamani ba na jasa ba ne na babbar hujja ta hankali ban da hujjoji na shari'a shi ne shi ne tushen halittar 'yan adam kuma Allah ta alaihi wa karramna bani adam mun mutunta ɗan adam to sai suna ganin ina mutunta ga wanda an kai da najasa kuma a ce duk annabawa da manzannin Allah duk da najasa aka yi su kaga abu ne da bai ba da daɗin ci ga hankali duk da ban da wannan akwai hujjoji na nasoshi na hadisai da ke nuna cewa maniyi yana da sassauci don haka idan an karkare shi to ya wadatar wallahu a'lam babu ne باب إذا غسل الجنابة إذا, إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره أثره حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله كنت أغسله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذب أثر يتكلم بعد ذي مثلا إذا مسيوين في جنبة فما صور هي تاتي لصافي هذا جنبة قدن ديتي آه، للقبع دي وما في أي جريد دوا مسلاتي لو في ga tuzuranci to ya wanke kuma bai wanku ba au gaira ha falam ya zar asaru ya zan kuwan najasan nan ko kuma abin wanke wannan kamar jini misali ya zan kuwan bai gushe ba me zai samu a duka na musan ne isra'il almin kare shi ne abin salama ta tabbu da shi maulahu kana da sana abdul ibn man ibn zakawan ibn ziyarci عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون الجزري قال سمعت سليمان بن يساري يستوجب تصيبه الجنابة إلى فتوى جبل سكن الجنابه تسامى قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك لا كفن فينا وانت كده بتفضل من الله ثم يخرج إلى الصلاة لما قال الله تزوى ورسل وأثر الغسل فيه بقى والماء وانا حديث يارد هذا جبارك حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من صوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة أو بقعة حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تغسل المنيه بثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت انت تلعى ونفي المنيه بثوب من صلى الله عليه واله وسلم ثم اراه فيه بقعه التي سلم شيء ان قال اكون جنبي كوكما او بقعا او تضرابون روى كوكما نكفا منين بجمع wankuwa ba daga wannan ta ba wani hadisi dai shi ne imamu bukhari ya sai ya kawo a cikin wannan babi da asali daban-daban da kuma alfab daban-daban wanda ke nuna fa'idodi daban-daban a cikin ilimin hadisi da ilimin fito babu abuwa ne ilimi باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى ذنبك فقال ها هنا وثم سواء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من أكل أو ارينا فاشتروا, فاشتروا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والساق النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة وسمرت إيه؟ نعم. وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومراغبها wannan babi zai magana game da hukuncin fitsarin shaidin eh, ma wadda wa da sauran dabbobi na ni'ima masu kama da ita wal ghanami wa marabidiha da kuma tumaki da wuraren gurfana dai ne hukuncin su fitsarin su halal ne ko haram ana iya sha ko ba iya sha Na jasa ne ko ba na jasa ba sannan ana iya sallah wuraren da suka gurfana ko ba iyawa wa sallah abu musa fi jarin bari في أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا يسلى أقص أوفيس دار البريد ويني إمدى ساقني من ذنين لك يقول هذا ضروري أسكام سلكم مسلمين a wancan lokaci su kawo masa rahotanni da wasiƙu da na jama'a suna da wata tasha inda suke sauka kowa ya aje raƙuminsa nan ya sauka ya ci abinci ya huta ya bacci ya isa da saƙonni ya juya ne musulmi fasara fi so ku ga tun zamanin daular musulunci ta fasara kan fasa ofis sai na umar shi fara fasa ofis kuma ya sanya wakilai har ma ya sanya tashoshi na na wasiƙu misali idan aka ɗauko da wani gari kayan a wani gari za a bi wani gari a kai wasiƙun na a haɗa na nan da na wani gari tun dai ba shi ne aikin fasfar ba yanzu ya rage yawa saboda tasa-tasan na waya da su hutar da jama'a hmm. a da ko sai ka yi wasiƙa ce wata uku ba ta kai ba yanzu kuma sai suka uku ta kai kano ta kai mai duguri nan ta ke dai ko ina da ko ina ta Allah muna godiya da yawan jihohin da kai mana amma mu yi iko aikata mu gode maka to yake abu musa ya sallah wurin kaga tun da an ci shanu na sauka sai abin da rakun ma na sauka ana tsammanin zama fi ta tsari ba yawa sai da wannan ya ce ta aiki da shin ta wani abu a asali da shin ta ba inda shin ta ba za a kawo labarin ba yana da da fa'ida kenan والسرقين ko sirkin da kalmar asalin ta ba ta larabci ba shi yana ta maka ji ta da wani nauyi mora ba ce kalma ce da balarabe kalma ba ce tana nufin kamar a ce bola ko kuma jirgi wurin zuba shara wanda riyar ilajen janne ya ce da filin from low mana gidan barikin gidan da su ma'aikatan post office ke sauka gida ne karfin gari ne ke gaggare ka sai daji fakala ha huna wa masu kuma sai ke da nan da can duk kai mana yin sallah nan zai san duk da matsala kaga ita wannan fatawar tana nuna bai shinta ta koli ba inda ya shinta da akwai bukata ya faɗi haka ba bukata حدثنا سليمان بن a قال حدثنا حماد بن zai عن ayyo. السخط يعني عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عقل أو أرينا قدم أناس من عقل أو أرينا أقل أرينا قبيلوني ولا يوجد بندبن أقل سنة سين قبيلا عدنان يتكمل أرينا لسين قهطان عدنان لقهطان سوني أعيا عرب سوني أفلات عربية من اللي يرضى سكسوما للشوفتي yarubawa ne ai aka mai da su yarubawa yarubawa da can yarubun ibn kahfan da ukun da uraina kabilu ne biyu na larabawa amma a nan sai mai ruwa ya yi shakka ya ce ukun an uraina akwai ruwa da suka nuna ukun kawai akwai da suke uraina kawai akwai da suke ukun wa uraina akwai ruwa da sun zo kwarokwaro suke mutu hudu da ukun uku daga auraina kaga suna nawa kenan su bakwai akwai ruwayan take mutum takwas ba ta kabila ba su duka ba matsala sai mu ce ukun mutum hudu auraina mutum uku da wani ɗan rakiya guda wanda ba cikin su yake ba ba shi kenan ba haka malamai ke suke iya tsakanin ba don idan malamai suka zaɓa su ba ka iya karya ka kowa su duk wanda za ka yi ka haɗa hancin a ganganin su kana iri sai zan wani bai karya su wanda suka zauna lafiya فاجتووا madina, sai yanayin madina bai karbe su shine ijjawa aljawa wani ciwo ne mai kama da annoba ne ke kan mace ke shakki ya kumbura kamar zai kare yana kama mutane in sun samu yanayi ciwo ka tashi ka je china ko rasha ko ma saudi arabia ko dai yanayin sanyi ya canza zuwa zafi ko zafi ya canza zuwa sanyi ko nan ana rana mai sufurci ana mai tsanani ko kuma ɗan abinci ya cika bacci ko ya cika sanka ku gane ko ya yin akwai kanawa bubayi so wani yanayi dai ya canza maka ko na abinci ko na weather shi ke suka ga baka da lafiya da nan sai tsira sai gudawa sai menene sai karewar ciki wanda shi ne ejiwa a bai lokacin da suka zo madina wannan ya kama sai abu ya zama kamar annoba duk muhajiri bai da lafiya ba su da lafiya matansu ba su da lafiya ƴaƴansu ba su da lafiya ba sai aka kashe mata su makka da suka zo umratul qada ya kace ai za ku gare ku radda yayin duk bala'in madina ya kasance sai manzo Allah ya ce Allah ya ji kan duk mutumin da zara masa da karbi za ka sai ka hidda da mutan dama ba gudi akwai akwai ni'ima sannan an kare ko ta sassarfa ko ba haka ba gwada musu kuma akwai karfi su kuna so bismillah ku taba ku gani da karshe in kun ce kule Você quer? Você quer? quer, quer, تقولنا انه ضبط الجزء بس بلال كل ابي رباح يو هلق عتاب ينا ينا والنواق ادى امام البخاري يريدون في الفرق الثاني بنا كل مرئ مصبه في اهله والموت ادنى من شراك لبا والنبا ف وهل لي za ku tuna waƙar dai can farko farkon littafi shi kitabu bakin wahayi maharratan bukarin suna ne istiwa'ul madina da wannan annobar ta yace manzo Allah sun yi addu'a yace Allahumma qul wa ba'a ila al wannan bala'in da ya ci mutanen madina Allah ka kwashe kamar shi jubba jubba can cikin daji da duwatsu da tsuntsaye sai an ka kai sai an ka wuta haka sai mutane madina sun ka samu lafiya sai dai Allahumma hajjibha ilaina kama habbta ilaina makkata aw ashad Allah ka samu na son madina wanda ka samu na son garin nan namu na asali ko fiye da haka sai ga su waye gari suna son madina sai da ko ba su yi su ce wani suna son sai sun dawo na duran bako ya samu haka galibi gida adda haka sai a ce wani yana da kawazuci na gida to su sa ka zama kawazucin madina وإن المتعلم كيو بطريقو في تقل دستهو في أنه باتت كامر فرش الجاتو الأليف فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاه سيوز أن أمر ميدا في أنفلع اللقاه لقاه ذكي لنا لقاه لقاه تمر كما انت حيث سنة شاهد جنون هرجو أغيطا أكو في ذات ما تأكو سنة شمسة ذات مدون فعلوك سنة سكيدة صابوا مدرنا wannan madaran magani ce wa an shirabu min abwaliha wa ya ce ya yadda su je su sha a fitsarinsu da madararsu ga abin da mai littafi cikin babu abwalin iri ya zo kenan cewa annabi ya izini a sha fitsarin raƙumma a sha madararsu kenan wani hadisi da yake nuna wa fitsarin raƙumma sai ƙarfi ne ba na jasa ba ne wannan kuma ita ce mazhabar الإمام أحمد بن حنبل da imamu malik don su daga cikin magabata amma imamu shafi'i yana ganin cewa duk fitsari na kowace halitta na jasa ne su kusa ba na jasa bane saboda wannan hadisi sannan na sauran dabbobi ba na jasa bane duk ana kiyasa su ga rakumi tunda ne ya raba rakumi da tunkiya kaga babu za ka iya an sa fitsarin rakumi ji kayan tunkiya ba dai ya taɓa yi dukkan ba domin ne sai kawai ke ba wata an kai kisa ba duk ba magani ba ne to sai yake su je su sha tsarin raƙumma da nonon su wato raƙumman a wanda a cikin bayan gari matsalakun sai suka je akwai ranar da suka nuna raƙuman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam goma sha biyar akwai da suka nuna raƙuman sadaka raƙuman sadaka raƙumin gwamnati ne suna da yawa ƙwarai su ba ɗan da ruwayar muna iya haɗa hanci sosai mu ce raƙumin sadaka na kan sai aka tura na manzo Allah goma sha biyar sai suka haɗu da su sai aka tura wannan mutane su je su sha falamma sako lokacin da suka samu lafiya a wata ruwaya wa saminu suka yi suka yi jiki sai dukul dukul wato sun rani sun wahala ciki yayi kato yanzu kuma sun samu lafiya sun yi jiki haka lura iya nabi sallallahu alaihi wa sallam لست كشي مسيحي إنما من زعل صلى الله عليه وسلم أنت سنة سيسعى مولاني من زعل صلى الله عليه وسلم تو بيولي تيشون قدا جيد أنت قدا جيد سيو قدا يوم بينا شيء بان لا باي وفتاق النعم سيسك درجة لا جبو بيسك فجاء الخبر في أول النهار مسيح هكا سنجري فركموني كما دهان إيسي لا باري زوم من زعل صلى الله عليه وسلم فبعث في أثاره سيئ أيكا في أبيسه a kamo su duk inda sun kai falamma irtafa an-naharu fi alim a cikin ba ta kai ko ina ba ko da rana ta kai tsaka an kawo su madina wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ga uku yaudara iri nan sun sun kace sun musulunta shi ƙarya suke yi ko kuma bari sun musulunta ɗin sun kai rigaba musulunci sun ka zauna madina sun ka sai musulmi abinci sun ka samu ba su magani an ka kyauta musu an tura gwamnati an ka ce su sha sun kai sata yaudara sun ka kashe makiyayi sannan sun kai sata ko haƙi sun ka kwashe da su fa amara da sai manzo Allah ya ce ga hukuncin da yi fa kutti a aidiyahum wa arjulahum sai aka kaɗe hannuwansu da kawo kowa sai aka masa kaɗe hannun dama da kawo hannu ka ga kawo guda ba ta sahiya hannu guda mai wa sunnirat a'yunuhum aka kwankwale idanunsu kaji bala'in da ya zo a tsumiyar daga mismar a sa kuka a bantalo igiyar da cikin asalinta a kwasalin su idanun gaba ɗaya ya kare ba kulku fil harba sai aka kada su da bagi wuri ne duwatsu madina tana da wurare masu duwatsu makakin irin wa'inda wato can asali a burkano ne su sa ne cikin burkano ni ke cikin rasu malaji Hmm. duk ya yi aman wuta ya ɗaukale guntu guntu a samu to madina na da irin wannan sun fi komai ɗaukar zafin rana sai an ka ɗaɗɗa wani an kai musa kan an ka kaɗa su ce harra yastasquna fala yasqun suna neman agajin ruwa kishiwa ta kama su ga zafin rana an kaɗa hannu an kaɗa an kurɓar idanu fala yasqun kowa ya ƙi ba su kuma Allah sai sai kare قال أبو كلابة الجرمي فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم فحاربوا الله ورسوله wannan sun sata sun kisa sun yi ka sun yi ridda da manzo ba da an kai musu zai zama izina ga waɗanda za su yi bayan su Allah dace في ويلو تشيل دوباتور أستن وسام قريبة قريبة هذه سجرة سي فاتم بن على جابر وان حديث يرى بقاس الحال وشره يدوها كحنا بنو سجيري ان لا يسامونا على ريوع أيوة. في اساس الخلفاء وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce mai tambaya na farko ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah shan kwaya ko allura domin daidaita haihuwa ko kuma tsara iyali yana halatta za a amsa saboda ya ji bijiro cikin karatu ko? Ai kuma tambaya ce ne ma'ana mai muhimmanci mana ne. Shan kwayoyin sai da haihuwa ko yin allurar sai da haihuwa لكن لا علاقه بالشريعه هو كل الدين قال هذه مصر مسمى يا وقف اكون معنى امري جزا لكي لا قداشي يا جي ورس شيخ الازهر بجمع لما لنا مصر يا جي اسبتوك يا قد اول لكي قول انا لك بالمجي سماتي الحمد لله والصلاة والسلام على خير عباد الله اجمعين <clears throat> kamar abin da yadda mala yake malamai sun daɗa wa junansu ilimi a wannan matsalar shan kwayoyi domin dakatar da haihuwa idan ya kasance babu wata matsala gaba ɗai ga ita mace haihuwa to babu wani dalili da zai sa a sha kwaya domin dakatar da haihuwa idan kuma ya kasance akwai matsala ta rurutsa ga wannan cikin ciki ga wannan rungume ga wannan ana ja ga hannu wanda ake ja babu lahiya wanda an rungume babu lahiya uwa da wanda a cikin ciki babu lahiya ga uba kullum hankali babu bai kwance su wannan babu mana babu abin da zai hana mace ta sha magani domin ta da abin na haihuwa zuwa wani lokaci insha Allah ko kuma ya kasance rashin lahiya ke damun ita uwa ko da ba matsalar ruruta in ya kasance wurin haihuwa tana wahala sai ya mata operation ta zo ɗaya a yi operation ta zo biyu a yi operation ta zo uku a yi operation su hakan domin kariya ita rayuwarta wanda ita ce ke ga hannu kamar da hausa ke cewa ba a kashe ruhewar ɗaka abin nan wuri eh, ba a gina su ɗaka ba su saboda haka ita da an ga hannu sosai a kare rayuwarta domin ba a san domin eh, tunanin watakila wanda ke tahi to shi da tayi to saboda haka dalilin da malamai suka naba gare su nan, idan akwai dalili su za a sha idan kuma babu dalili su ba bukata sannan mu sani abin na haihuwa matsala ce wadda ke tsakanin miji da mata haƙƙi ne nasu da Allah dan a hannunsu idan suna da bukatar haihuwa ko da ana lafiya lau matan ba komi gare ta shi kenan to sai a ci gaba ba tare da an sha magani ba idan kuma sun ga cewa mu ba mu da bukatar haihuwa iyaka dai mu mu aure ne kawai domin mu ci shagalin mu to shi kenan wannan kuma tsakanin su a ita shan magani haka na ita tahiya sai dai wannan din malamai sun karanta domin addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma abin kiran da ya talaka hu talasalu fa inni mukatirun bikum al-umama yawm al-qiyamah ku yi aure kuma ku kuma domin zai bugun gaba da yawanci ku a ranar alkiyama kuma babu shakka duk wanda ibada za a rubuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ibada kaga kenan ana taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ne yawan ƙarin lada da kuma darajoji to saboda haka matsala kenan wallahu a'lam to Allah ya saka da to akwai sanarwa walima a kasa ina ga sati uku kenan da tsarma wannan arnai kamar yadda aka yi sanarwa masallaci da kuma nan muhammad malam muhammad bello jiga shi ne ke bayyantar walima makaranta ke da ita so to makaranta ba shi dai da ita su hada aure ina amfani to ranar da za a yi aure ya zai nan walimar sun mu je ga tambaya ta gaba wani ya rubuto tabihi kuma mai ma'ana kwarai da gaske wanda gaskiya ina ganin daidai na a karanta shi bari in karanta muku shi da kenan abin da ke assalamu alaikum ka karanta kallon wani karin bayani za ka yi mana game da maganar da ta yi na ana iya kai jariri wajen wanda kake ganin mai wanda ake ganin mai albarka ne دمت حنيكي كوي بمجاء الله صلى الله عليه وسلم على أن شك بن باز يلغو وزن ابن حجر الغاتب يعني بطني من تفرر في جماعة فلا لا يعني تحنيكي كما شاكيدي كما هكا يعني قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليم أن شك عند كون الحاكم وفي هذا الحديث من القواعد وتحنيك المولود وتبرك بأهل الفضل كما قالت فيها أنا نيما البركة لأهل الفضل سيدي هذا فيه نظر cewa ana neman albarkar masu daraja yace wannan magana ba ce ba والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا قصي عليه وأن ياتي من سبب الله ولا يقاس عليه غيره لا هي السواني أكان النبي أتي كما النبي أتي ما قوي ما جعل الله فيه من البركة يبني البركة ده الله يسعى منظور خصه به دون غيره كما من جعل هذا البركة بكواري إرثه ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم. كما جنس عبد الله بن سقيم ولي بعد من ظل عليهم سهلين في بعض. وهم أعلم الناس بالشرعي في قوات الشريعة وجبت السجين يا زرع الكويت ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبأ ما ذكي كما هل الشيء هل تبدي إلى وأن النبي بقى yana iya kai da shirka ma na ɗauki ta sai shi inda yake ba mata mabba yake kai hattara sai mai karatu da mai karantarwa mai tambaya ko mai tambaye shi da shi bayan kai na cikin ƙa'idar tauhidi da kuke koya mana malaman suna cewa la barakata ta fil ashka illa al anbiya khassa wa hum fi hayati faqat ba a tabarruki ba wata albarka da aka sani barbarar da ake nema ga wani mutum ba annabawa ba kuma kuma ana neman ta ne gare su lokacin da suke rayu انك تسالي سيدي يا ايتمين يكون غير كمان لم نمشي ابن باز هل تفتش اتلي المخالفات العقلية مثلا فوق اكيد بس انا كنت بكر تك الدبا ياتي لي بمشي علي بمشي شيني لا يكون مزكيا الله كما يتبقى سيدة مجلسة غريبة انكو كان ورا لوك سنة كرنتا ونن حديث انتهالي هرجو اخافية سورو لو انن تنبيني ونا كرنتا ونن تحكيدين نائم جانا استيامن وانا فاتي لما عبرتي سفا باكما فما كما sai na fahimci ana iya koyi da wannan tahalilin tunda annabi yayi wani yayi ko ba neman albarka ba don koyi da shi amma wannan magana akwai wani abu karkashin ta wanda ni ban lura da shi ba a lokacin shi ne can haddafa ba shi wannan abin ba inda mun samu ko da asar guda ya ce ya wuce mu zala ana kai ma bakar ya tani ana kai ibn abbas ya tani ana kai na aisha ta tani to kaga shi ne don haka mu da matsalar tani ke aiki ne khas da nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da bin ba zai ce wannan ya fi zama daidai da tsawaba kuma da dace da sadaqida kuma Allah ya mana gafara da kurakuran mu gaba ɗaya